بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا أن مسلك شميع البركة صلى أبو بكر الصديق في بكرة أجل أرشكم قال الله فيها أولا سافيا مع البركات الجمعة شابي ودوات الربيع الأجل ودوات الرمضان شكرا ندب أولاد أبي هدود أربعين باهدراء النبي صلى الله عليه وسلم وان دي دي دي دي شاب بقوي ودوات بير شكرا ندب بيو دقو مشاترة عندما كرات للدافن صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولفر سليم ابن عيد الهلالي da Ali Hassan Ali Abdulhamid wannan kuma shine darasinmu na 20 a karatun wannan littafi mun tsaya a babi na sha hudu wadda ke magana akan kan alifbar kan alama alama za yuftir sa'im bari mai wani wannan mai abinda mai kiran mai azumi ya dace ya bude baki da shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya huddu ala alfitr bitamar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fadaitar da abu da baki da dabino fa in lam yajid fa ala alma idan bai samu ba to mai azumi ya amfani da ruwa وهذا من كمال شفقته وحرصه صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحهم أنكم أنا لقيتكم كمال توسعي da kwaɗayin alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma al'ummarsa da cikar nasiharsa a gare su qala rabbul alamin alladhi ba'atha muhammadan rahmatan lil alamin Allah mahalicin talikai wanda ya tayar da annabi muhammad dan ya zanto rahama da jinkai matalikai yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum lallai wani manzo mai girma ya zo muku daga cikinku azizun alaihi ma'anittum duk abin da zai ba ku wahala yana masa nauyi sosai wato shi ma yana shiga cikin kunci in ya ga wani abu zai ba ku wahala harisun alaikum mai kwaɗayin alkhairi ne a gare ku bil na ra'ufur rahim mai tsananin tausayi ne da jin kai mamummanai li'anna i'ta al-jism ash-shay' al-hulwa ma'a khuluwi maida saboda bawa jiki abu mai zaƙi tare da wofuntan hanji ad'a ila qabulihi wa intifa'i al bihi shi yafi saurin karbuwa da kuma gabbai su amfana da shi la siyama salim musamman ma jiki mai lafiya fa innahu yataqawwa bihi domin yana samun karfi da shi wa amma al-ma' dangane da shi ruwa kuwa fa innal jisma yahsulu lahu bis-sawmi naw'un min al-yubs jiki yana samun wani nau'i na bushewa a sakamakon azumi fa idza rutiba bil idan aka jika shi da ruwa kamula intifa'uhu bil ghidha sai amfanin da abinci ya kai makura ya kammala wa'alam ayyuhal ayyuha al abdu ka sani ya kai bawa mai biyayya ma Allah anna litamri barakatin wa khawas cewa dabino yana da albarkatai da ke babban amfani وكذلك الماء حكنا ما روى في التأثير على القلوب وجن تاسيري أكن زكعتا وتزكيتها ذلك كيسو لا يعلمها إلا المتبعون إن وند بابو ميستنسو شيء ما سبيئية موانا سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديث يازو دقى أنس أم مالك الله شكارة يبدأ قريش قال يتشي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude baki da danyen dabino ne kabla an salli kafin yayi sallah fa in yakun ruqabat idan babu danyen dabino da tare da shi fa tamarat to sai amfani da busasshen dabino fa in yakun tamarat idan har babu busasshen dabino hasa hasawatin ma sai ya kwankwadi waɗansu kurba na ruwa wannan hadisin Ahmad da Abu Dawud da Ibn Khuzaimah da Tirmidhi suka rawaito ta hanyoyi guda biyu zuwa ga Anas kuma sanadin sa ingantacce ne abu na hudu ma la yaqulu inda al idan mutum gashi ya samu abin da zai bude baki da shi idan ya zo budewa mai zai faɗa i'lam akhi as-sa'im ka sani ya kai dan uwana mai azumi وفقنا الله وإياك لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم Allah ya yi mana dace mu da kai wajen biyayya ga sunar manzanmu sallallahu alaihi wasallam anna laka da'watan mustajaba cewa kana da wata addu'a karɓaɓɓiya faghtamimha dan haka karibace ta fursatan a matsayin wata dama ta musamman wad'ullaha wa wa anta muqinun bil ijaba ka roƙi Allah madaukakin sarki kana mai tabbacin cewa zai amsa maka wa'lam kuma ka sani أن الله لا يستجيب دعاء لدعاء قلب غافل له Allah baya karɓan addu'an mutumin da zuciyarsa a yayin da yake addu'a tana gafalalliya tana mai wasa wad'uhu bima tasha'u min da'awatil khair ka roki Allah da abin da ka so na addu'o'i na alheri la'allaka tahuzu khairai duniya wal akhira dan kana iya a sakamakon wannan addu'a ka wato ainihin samu alhairai na duniya da lahira an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu huraira Allah shi kara yadda a gare shi shi kala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce salatu da'awatin salatu da'awatun mustajabat akwai waɗansu addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne na farko da'awatu sa'im addu'a mai azumi na biyu wa da'awatu mazlum addu'a wanda aka zalunta na uku wa da'watul musafir addu'ar mutumin da yake halin tafiya wannan hadisin uqaili ya fito da shi hakanan abu muslim al-kajji a cikin juzdansa sannan ibn mati shi ma ya fito da shi ta hanyar sa a cikin juz al-ansar juz al-ansari suka ce sanadinsa ingatacce ne sai dai akwai an'ana na yahya ibn abi kathir sai dai hadisi mai zuwa yana ba shi shaida شيني وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث يازد عبد الله بن عمرو بن العاص قال يشي قال صلى الله عليه وسلم النبي إرادة من شيء الله سدبتها قريش يشي إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد لليم أزمين آه أوكي كافرنا وهذه الدعوة وأن الدعاء التي لا ترد وشباء ما يرد إتاء تكون عند فطرك ana yin ta ne lokacin da ka zo buɗe baki li hadisi abi huraira saboda hadisin abu huraira radiyallahu an Allah shi ƙara yarda a gare shi anin nabi sallallahu alaihi cewa annabi alaihi salatu ya ce salatun la turaddu da'watu akwai mutane guda uku da ba a mayar musu da addu'ansu wato ba a kin karban addu'ansu as-sa'imu hina yuhdab ne azumi lokacin da yake buɗe baki wal imamu al-adil da shugaba mai adalci wa da'watul mazlum da addu'ar wanda aka zalunta wannan shine wanda yake bayar da shaida ma hadisin farko din kuma shi Tirmidhi da Ibn Majah da Ibn Hibban suka rawaito shi wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As hadisi ya zo daga Abdullah dan Amr dan As kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد للي أزمين أي آيا ينبوء لباكين سينا دوتا الدعاء الدباء ما يرد إتا وانا حديث ابن ماجه دا الحاكم دا ابن السني دا الطيالسي سكرويتو دا عبد الله بن عمر تهنيو يقول أبي وأفضل الدعاء ما في فللا الدعاء الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم shine addu'ar da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa faqad kana yaqulu sallallahu alaihi wa idza afṭar kuma annabi sallallahu alaihi ya kasance idan zai bude baki ga abin da yake fada ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وتكشي ياتي وابتلت العروق كما جيجوي سنجقا وثبت الاجر ان شاء الله sannan lada kuma ya tabbata in Allah ya yarda wato addu'a ne wannan ma'anar addu'a ne cewa ya Allah ka sanya wannan sharruwa da na yi sababi ne da tafiyan kishina wato duniya da lahira da jikan wato abin nan jijiyoyi na duniya da lahira kuma ka sanya cewa ladar da ka tanada mai azumi ya Allah ka sa ya tabbata a gare ni ma na same shi wannan hadisin Abu Dawud da Baihaqi da Al-Hakim da Ibn Sunni da Nasa'i da Darqutni suka rawaito shi Darqutni yace hadisi ne hasan abu na biyar it'amu sa'im ciyar da mai azumi wal tahris ya akhi barakallahu fik wa waffaqaka li'amali al-birri wat taqwa kuma kai kokari ya kai ɗan uwana Allah ya maka albarka kuma ya maka dace da aikin ɗa'a da taƙawa an tufaffira sa'iman kai ƙoƙari ka ciyar da mai azumi abin da zai buɗe baki da shi lima fi zalika min al-ajr azim saboda abin da ke cikin wannan na babban lada wal khairi as-sirr da alheri mai yawa kuma ga mamme qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri duk wanda ya ba mai azumi abinda zai bude baki da shi to yana da lada irin na mutumin nan da ya azumin ghaira annahu la yunqisu min ajri as-sa'imi shay'a sai dai ba zai rage ma mai azumin wani abu cikin ladansa ba wannan hadisin imam ahmad da tirmidhi da ibn majah da ibn hibban suka rawaito shi a tirmidhi ya inganta shi وإذا دعي المسلم الصائم عليه أن يجيب الدعوة idan aka gayyaci mutum musulmi mai azumi cewa ya zo a yi buɗe baki tare da shi to ya wajaba ya amsa wannan kira ɗin ya anna mallam yujib addawa saboda duk wanda aka gayyace shi gayyata na buɗe baki ko na walima idan bai amsa wannan kiran ba faqad asa abul qasim sallallahu to tabbas ya saba wa baban qasim kira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa yanbaghi alaihi an ya'taqida jaziman kuma ya dace mutum ya kudurta yana mai tabbas anna zalika la yudhi'u shay'an min hasanatihi cewa dan ka je ka ci abin shi a gidan wani randa da kai azumi ka kudurta cewa wannan bai tauye maka komai daga cikin ladanka wala yunqisu shay'an min ajrihi ba kuma zai rige maka komai cikin ladanka ko kyawun ayyukanka ba bal shi wanda ya gayyace ka ya ƙara samun lada kai ma da ka amsa ka samu lada na azuminka da kuma ladan amsa gayyatar ɗanuwanka uwanka da kuma cin abinci a gidan ɗan uwanka wa yustahabbu lil mad'u an yad'u lid da'i ba al faraghi min at kuma mustahabbi ne ga wanda aka kira idan ya je to yi addu'a ma wanda ya gayyace shi din nan bayan gama cin abincin ba zama za a yi ana ta hira ba yayi addu'a ya masa addu'a bima ja'a 'an annabi sallallahu alaihi wa sallam da irin addu'o'in da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yana yi ko yayi umarni ayi wa huwa anwa'a waɗannan addu'o'in nau'uka ne daban-daban ka kaulihi sallallahu alaihi wa sallam kamar fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam akala ta'amakum al-abrar wa وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون ألا يسا mutanen kirki ne suka ci abincinku Allah ya sa mala'iku su yaba muku su yi muku addu'a Allah ya sa masu azumin gaske ne suka yi suka ci abincinku wani hadisin ibnu abi shaiba da ahmad da nasa'i da ibnu sunni da abdurrazzaq suka rawaito kuma sanadinsa ingantacce ne akwai wani ƙari da mutane suke yi anan amma ba shi da asali shine suke cewa wa zakarakumullahu fi man inda Allah ya ambace ku cikin mala'iku wanda suke tare da shi baya cikin hadisi ne kawai aka la ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika wa afṭara 'indakum as-sa'imun addu'a na biyu Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani ya Allah ka ciyar da wanda ya ciyar da ni ka shayar da wanda ya shayar da ni wannan muslim ne ya roito shi daga al-miqdad addu'a na uku Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fi ma razaqtahum ya Allah ka gafarta musu zunubansu ka ji kansu ka sa musu albarka cikin abin da ka wadata su wannan shi ma imam muslim ya rawaito shi daga abdullahi ibn busur za mu tsaya nan insha Allah uh, gobe sai mu dora daga nan akwai tambaya sai mu amsa wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam alaikum salam